آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa wannan wuri mai albarka na markazin nur da ke titin daga anguwar gawan nama a wannan eh, darasi namu wannan darasi namu mai albarka na karatun littafin tasil ulumi tanzil wanda muke gabatar da shi a safiyar asabar lokaci irin wannan yau muna asabar 24 ga watan zulhijja na shekarar 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ne da 23 ga watan bakwai na shekarar 2022 ta miladiya muna karatu a cikin suratul bakara bayan mukaddima da mala ya kawo mai yawa alhamdulillah mun shiga cikin gundarin karatu mun yi umul kitab fatihatul kitab umul qur'an sannan muna cikin surar da ke biye da ita suratul baqara kuma ita ma mun za mu tashi kan inda Allah ke cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin wace take aya ta takwas daga cikin ayoyin wannan sura za mu ji karatun surar da karatun ayar sai mu tafi zuwa ga bayani da malam ya kawo dangane da wannan aya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من kalmar minan nas kuma wance malam ya dauki matakin eh, iktisa cewa yana takaitawa da ka ba komai yake kawo fassara ko sai abin da ya ga yana da eh, buƙatar fassara sosai amma abin da yake bayyana ne gaskiya bai cika kawo shi ba minan nasi ya fassara mana kalmar nasi minan nasi akwai daga cikin mutane kan ya riga mana fassara min da irin ma'anonin da min take zuwa da shi yake minan nasi daga cikin mutane yace asulun nasi unasun wannan ne unasun asalin kalmar nas unas yake da an dafa mustaƙon unsi saboda an tsakuro ta ne daga kalmar uns ma'anar uns ne hira an gane da ɗebe cewa ɗebe da hira shi ake kira al da ka an samu dan adam suna ne daga wannan kalma ta ɗebe kewa ya ce wa huwa ismu jam'in suna ne da jam'i abin da ke nufi da ismu jam'in sunan da ba shi da mufradun min nau'i kansa jinsinsa an gane kaman annisa kaga annisa baka cewa mufradun din sa nisu sun suna da yawa sun zama nisa haka shi ma wannan baka cewa mufradun sa inis sun suna da yawa sun zama nasu an gane kalma ce wanda take ismu eh, jam'in eh, huzifat alhamza ko huzifat alhamza ma alami ta'rif takhfifan an cire alhamza ta unasun da kuma lamu ta'rif an gane al-unasu ya kafi ne sai zama wa minan sai zama minan nasi sai zama annasi yace in kana lamu fi nasi jins idan lamun din annasu ta jinsi ba ta ta'rifi ba mun yi bayani a tikan anwa'ul akwai lam al akwai kuma al al mun yi sa can yace to na ka kaddara cewa al din jinsiya ce ana nufin mutane gaba daya yace to an cire masa al-ta'rifiyya sai al din wanda take ciki yanzu al ce ya ce haka ne ko faman eh, min mausufatun ko haka ne ko man mausufa sai man ta zama mausufa minan nasi man kulu an gane daga cikin mutane ko da suka sabbata da cewa kaza wa in ja'altaha lil ahadi faman mausula idan kuma kamar da shi a din ahadida ce minan nasi daga cikin mutane waɗannan mutane sanannu ke bantattu ana nufin munafikai na wannan zamani kaga sai shi ne ma'anar ahadiya to a nan mausula sai ka zama ma'ana allazina minan nasi man ya kulu a minan nasi allazina ya kulu da cikin mutane akwai waɗanda ke cewa kaza da kaza wa ufrida dhamiru ya an keɓanta dalili wurin ya kulu alhalin abin da aka gabatar jam'i ne minan nasi sai ba ce man ya kulu na ba an gane hikimarsa shine zai fara mana hikimar wannan ya aka yi ifradin damiri aka ce man ya kulu ba ce ya kulu na ba ya ce wa firidar damiru fi ya kulu ra'ayan lillafi la'akari da lafazi ana nufin lafazin min man ita man ne an gane ko amma ma'anarta tana zuwa ma'anar mufrad tana zuwa ma'anar jami an gane ka ce eh, karamtu man ja'ani na girmama wanda ya zo min idan guda ɗaya ne ana cewa a karamtu man ani a gana girmama wanda suka zo mutum biyu ko a karamtu man eh, ja'uni a gan suna da yawa kaga duka man tana ɗauka an gane to idan ka ɗauki ita man in ka man ja'ani a gana ma ita man lafazinta mufrad ne ma'anarta kuma anan man ja'ani mufrad amma idan ka yi amfani da ita ga jama'a to sai zamana lafazinta mufrad ma'anarta jama'a gane kamar nan bai nuna mana ma'anarta jama'a shine abin da ya gabace ka. min nasi man yaqulu amanna kaga amanna duka jam'i ne haka nan nasi jam'i ne an gane wa ma hum bi mu'minina jam'i ne yukhadi'una Allah kaga da jam'i ne kaga wannan nuna shi magana da aka kawo man akai tana magana ne akan jam'i ba akan mutum guda ba an gane ko to wannan shine eh, jam'anatta anan jam'i ne amma gane amma lafazin ta duk take ko ta zo da ma'anar jam'i ko ta zo da ma'anar mufrad shi lafazin ta mufrad ne an gane to in ka gani ifradin ta a gurin da take da jam'i to an yi la'akari ne da lafajin ta kamar da Allah ke cewa minhum man yastami'u ilayka a wani guri a wani guri kuma ya ce minhum man yastami'una ilayka kaga can da aka ce man yastami'u an yi amfani da lafazin ta nan da aka ce yastami'una an yi amfani da ma'anar ta an gane wannan ko to wannan shine malai ce ra'ayin lil nafsi wa ma wa man haka ne ko wa lafzu li lafzi man ko yawa ra'ayan li lafzi man sai gab na gaba wa mahum bi mu'minina humul munafiquna ana nufin munafikai su ne ke cewa amanna billahi wa bil yawmil akhir alhalin ma bi mu'minina su ba mu'minai bane yace wa kanu jama'atan min al-ausi wal khazraj wadannan munafikai Wani garin madina waɗanda suka yi zamani da manzo sallallahu alaihi wasallam malaysia sun kasance wata jama'a ce daga kabilar ausawa da kuma kabilar kazrajawa ra'asuhum jagoransu shugabansu shine ra'as ra'asuhum shine abdullahi bin ubay bin salul yuzhiruna al-islam wannan shine ma'anar kafirce da munafircin nasu suna bayyana musulunci wa yusirruna al-kufra suna kuma koye kafirci musamman an man kana kazalika yace a wannan zamani duk wanda ya kasance cikin wannan yanayi ana kiran shi zindiqan ana kiran shi zindiki an gane da an ce zindiki to ana nufin munafiki an gane shi ne ma'anar zindiki وهم في fil وما هم eh, wa ma hum في الآخرة مخلدون fil النار الآخرة سنة nar alahira suna dawwamu a cikin الدنيا فقاشي وأما في amma a nan duniya fa بينة wa كالمسلمين duniya amma a nan duniya idan ba wani ba hujja bayyananna da ta bayyana gare su gashi ana ganin su ana musu da kuma ana ganin tasarrufa duka na munafurci ne to ba a tsayar musu da hukunci sai da hujja niyya. karara a ji magana ta kafirci daga bakinsa karara kamar bacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko bacin addini ko bacin Allah da sauransu to kaga yadda aka ji wannan magana karara ga kafircin su ya bayyana amma idan ne ba su bayyana wannan ba suna cewa su musulmai ne amma suna ɓoye kafircin a zuciya suna ci gaba da yau addini zagon ƙasa a zuci wannan ba daukan wani hukunci a kan sai a ci gaba da musu mu'amala irin mu'amala da za a musulmi za a ɗauke su gaba ɗaya a matsayin musulmi yasa ya ce fa hukumuhum musulmi muslimi fi dima'ihim wa amwalihim cikin dukiyoyinsu da kuma jinin nukansu da annabi ya ce muntu zanu qatilan nasu hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi wa yuqimu salata wa yutu zakata fa idza fa'alu a asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam to kaga nan sun tsare dukiyoyinsu saboda faɗinsu da suka yi imanin nan kamar da Allah ya faɗa mata da ta ka zo aimanahum junnatan junna ita ce garkuwa sai da ke imanin sa matsayin garkuwa na haka ya musu garkuwa matakar babu wata bayani babu wata hujja da ta bayyana daga gare su wayin shahida ala mutaqaddihim shahidani adlani idan ku aka samu shahidai su guda biyu suka shaidu cewa lallai waɗannan mutane ba imani ba ne da su kuma ba Allah da manzansa ke zuciyarsu ba suna da wani aƙida na kafirci sun kama su a wani guri suna bacin addini ko suna bacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko suna aikata wani aiki da shirka na kafirci da sauransu yace to fa bai da aka samu wannan hujja kuma shahida alamu kadin shahidani adlani fa mazhabin malikin alƙatulu duna lissi ɗabati ya mazhabin imam malik shi ne ba tare da ba su damar tuba ba shi ne istitaba istitaba a ba su damar ko za su tuba idan suka ce to sun tuba sai a kyale su shine istitaba yace amma gare shi idan har an samu hujja hujja ita ce a samu shaidu guda biyu su tabbatar da cewa lalle aqida su da abubuwan da suka faɗa ko wani abu da suka aikata ko wani furiki da suka yi lalle furici ne na kafirci kararrawan da kuma mutum bai da wani uzuri a kai idan aiki ne na kafirci wani mutum na da uzuri a kai na jahilci ko wani abu makamancin haka a kaga wani labasa amma abin da yake duk musulmi bai da uzuri a kai kamar bautar gunki ko bacin manzo sallallahu alaihi wasallam ko bacin addini ka kaga wani abubuwa ne na kafirci karara yace ce duk aka same su da irin wannan to a mazhabul imam malik rahimahullah za a kashe su duna listi tabat mazhabul mazhabul shafi'i mazhabul imam shafi'i kuma rahimahullah al-istitabatu tarkul katli al-istitaba shine a ba su dama su tuba idan sun tuba shikenan shine ba na tarkul katli amma kaga idan aka ba su dama sun kace a su ba su tuba ba su suna nan akan ra'ayin su kuma ba su yi dama ba yake kenan shi kenan sun bayyana sun ikirari yanzu da kaga na da hujjar da za a zartar musu da hukunci shine kisa fa'in kila ce idan aka ce kaifa a qauluhum amanna jumlatan fi'liya wa ma hum mu'minina jumlatan ismiya fa hal da baqata wannan shine imaratul zamakshari zamakshari shi ka irin wannan kawo waɗannan abubuwan irin waɗannan lafa'is yace idan aka ce kai faja a qauluhum amanna ya fadin fa amanna yazo jumla fi'liya wa minan nasi man yaqulu amanna kaga amanna jumla ce fi'liya ta kunshi fi'il wa fa'il amana shine fi'il din da ita ce fa'il da aka amanna mun yi imani akwai da cikin mutane waɗanda ke cewa amanna mun yi imani an gane billahi wa bil masal ya ce wa ma hum bi mu'minina a cikin karshe kuma sai aka jumla ismiya wa ma hum bi mu'minina lalle su ba mu'minai ba jumla isliya saboda hum mubtada gani shi mu'minin kuma kaba. sai ma ta shiga wacce take ma al'amali da amala laisa ma wacce take aiki irin aikin laisa an gane ko kaga wa ma hum bi mu'minin fasararsa sai zama laisu bi mu'minina an gane to kaga ma ta amal amal laisa to da irin wannan ma tana shiga jumla fi'liya kamar da muke ta shiga jumla ai jumla ismiya kamar yadda magana domin hum mubtada mu'minuna khabar da ta shiga sai ta shige sai zama hum sai zama shine ismu ma bi mu'minina shine zama fi mahalli khabar ma yace to gashi jumla ismiya fa halla tabaqata ya ba sai mu dabaka ba an ne, shin lalle ne sai sun yi mu dabaka yace fal jawabu jawabi shine anna qawlahum ma hum bi mu'minina ablaku wa akadu fil fi nafi imani anhum ko suka yake ko fil imani anhum kuna da nafi ko yawwa nafi ne daidai wannan nuska ta an ce nafi ce saboda cewa ma hum bi mu'minina kawo ta jumla ismiya idan da za a kawo ta jumla ismiya kamar da ta gabata sai a ce me ne za a ce inda za a kawo ta jumla fi'iliya in za za su yi ba kamar yadda zama shari'a kawo misali sai a ce wa ma amanu an gane wa ma amanu inda zama amanna sai zama wa ma amanu an gane shi ne jumla fi'iliya to amma sai aka ce wa ma hum bi mu'minina aka wata jumla ismiya mala yace abdu wannan tafi zamantowa mafi balaga ma'akabi tafi zamantowa mai tabbatarwa da karfafa cewa kore imani a gare su cewa ma hun bi mu'mini da ya fi ƙarfi gurin kore imani daga gare su fiye da a cewa ma amanu an gane domin wa ma amanu ce lauƙalu ma amanu da an ce wa ma amanu eh, min lauƙalu fiye da a ce ma amanu an gane ya fa in gina lima jaa qauluhum amanna wannan kuma shi da ba da haka wannan kenan da haka cewa fa ma hum bi ya fi tabbatarwa lalle dama can ba mu'minai ne an gane ya fa ce bi imani ba kawai yace fa in kila ina aka ce kuma lima jaa qauluhum amanna muqayyadan billahi wa yawmil me yasa da aka ce minan nasi man yaqulu amanna ba a bashi haka ba sai aka ce minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir an kayyade shi kamar da ce ce za ja akal munafiquna qalu Na nashhadu annaka rasulullah ka gani sai ya ce wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadib kaga sun kayyade nan ma yake qalu amanna billahi wa bil yawmil akhir kaga an kayyade shi imani imani da Allah da ranar karshe yace jaa wa ma hum bi mu'minina shi kuma wa ma hum bi mu'minina sai yazo mutlaqan mutlaqan saki ba kayyade wanda ba kayyade ba kaga da ka ce wa ma hum bi mu'minin billahi wal yawmil akhir sai wa ce wa ma hum bi mu'minin billahi wal yawmil akhir shine ma'anar zuwan sa mutlaqan yace ful jawabu ansar ita ce annahu yahtamilu wajhaini yana daukan wajhaini na farko at-taqlidu ya zama na shi ma yana dauke da wannan taqlidi amma an takaita shi faturika lidilalati al-awwal alayhi sai aka cire shi saboda na farko ya riga ya nuhi a gare shi an gane na biyu kuma al-itlaq na ai itlaq wa huwa a'ammu shi yafi gangamewa fi salbihim min al ta ciratar da su daga imani amma mu'mini na gaba ɗaya dukkan wani imani babu shi tare da su an gane wannan shi ne itilaki in ko aka ce kayyana ana nafa wa mahum bil mu'minina billahi wal yawmil akhir ba sai an sake mai mai tafiya tunda an riga an ambace shi an gane ko to wannan shi ne sai abu na gaba Allah yake yukhadi'una Allah wal yukhadi'una Allah walladhina amanu yukhadi'una suna yaudara shi ne yake yukhadi'una yaf'aluna fi'lal muhadi'in shine ma'anar ona suna aikata aiki irin na mai yaudara wa yarmuna saboda me yasa ma yake yaf'aluna fi'lal mukhadi suna aiki aiki irin na mai yaudara saboda yaudara tana da bangare biyu tana da bangaren ka kai da zaka yaudaru wanda zaka yaudara da zaka yaudare shi zaka shirya masa makirci ka shirya masa ƙarya ka shirya masa abubuwa da zai gamsu da kai to idan ya gamsu da kai kaga kai kayi naka kai ka shirya naka ka kafa naka tarko saboda ka masa tarkon yaudara to shi kuma idan ya yaudaru kaga yana iya yaudaruwa saboda shi ya riga ya aminta da kai bai zaton ka ci amanarsa wanda da ba kai bane sai ya tsaya ya nazari to amma da ya ga kai ya riga ya yarda da kai sai ga bai tunanin bai kawo a hankalinsa cewa wata kila fa abin da ya zama yaudara ne baran tabbatar sai bai yi ɗan matakin tabbatarwa ba kaga sai ya shiga matsala saboda bai yi tabbatar ba ko ko ya jahilta abin da ka gaya masa ba gaske ba ne da ya san yadda abin yake ba ya san cewa ƙarya kake amma saboda shi bai san yadda abin yake ba kai ka zo kawai kayo da rikici ka ce masa ai akwai kwamfuta da ta fito ko akwai wata waya da ta fito sabuwa mai iri kaza da kaza da kaza da kaza wannan ta bambanta da wannan duk da kana ganin su iri daya amma wannan ta kunshi abu kaza da kaza da kaza kuma da ƙarya ne ka ganin ya yaudare ka yanzu ya kara maka a kan abin da duk irinsa guda ka ganin ya yaudare ka ka ga yaudare ka saboda jahilci ta halaka ko kuma yaudare ka saboda rashin wayewa da rashin fahimta da kuma eh, rashin hikima wanda abin da ya faɗa abu ne da bai yiwuwa to amma kai saboda baka da wannan hikimar da ta dauka ne ga duk waɗannan abubuwa ne da suke sa kai ka zira to kaga bangare ne kai bangaren yaudara kai yaudara saura kuma shi wanda ka yaudara idan ya yaudaru to kai ka ci nasara ka nasara ka shirya yaudara kuma yaudara ka sai tasiri to don ka shirya yaudara yaudara ka bata tasiri ba kaga sai zama na cewa abin da kake nema baka ci nasara a gare shi ba amma dai kai ka shirya wannan yaudarar kuma laifin wannan yaudarar na kanka to wannan shine ne kama na. a gefen Allah ba ta iya yaudara Allah sai dai kan garmu ne kaga shi Allah ba a yaudararsa sa shi yasa yace dai Allah yace yukhadi'una Allah sai ce ma yukhadi'una Allah yaf'aluna fi'lal mukhadi'i suna yin mu'amala da Allah aiki irin na mai yaudara amma shi Allah bai yaudaruwa saboda kana yaudarar mutum ne saboda jahilci shi shi ko Allah bai da jahilci da zai yaudaru kana yaudarar mutum ne saboda rashin hikima da rashin sanin waye kai kaga da ya san hakikanin yadda kake kaga da ba zai yaudaru ba shi yasa da an gaya mutum cewa wannan makaryaci ne duk lokacin da ya kawo maka magana kaga ba za ka yarda ka yaudaro ko ko ya taba maka yaudara a karo na farko ka karo da ba za ka yarda ba saboda kana da experience kaga ka sami ilimi to shi Allah tun farko shine alimun bi sudur duk abin da kake sakawa yana sanar da shi cewa ma ta kunu fi ta'anin wa ma ta kilo min min qur'anin wa la na min amalin illa kunna alaikum shuhudan zo na fi Amma ya zuba an rabbika min mithqali dharratin fil sama fil ardi wala fi sama'i wala akbar min zalika wala akbar illa fi kitabin kaga wanda ke da wannan ilimi baka yau to shi ka yace yaf'aluna fi'ilal muhadi'i kaga suna yi wa Allah mu'amala irin mu'amalar wanda ke yaudara wayar yarmuna al-khida'a kuma suna dukan yaudara bi zahari khilafi ma yusirruna ta hanyar bayyana sabanin abin da suke koyewa to amma ga suna yaudarar mu'minai tun da su kaga mu'minai ba su da wannan ilimi da Allah kuma Allah ya ce su yi mu'amala da abin da ya bayyana wakila ma'anahu yakhda'una rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma ma'anar yukhadi'una Allah wal ladzina amanu yakhda'una rasulullahi an fahimci wannan ko saboda mai saboda shi manzo sallallahu alaihi suna iya rasa kafin Allah ya masa bayani an gane kafin Allah ya masa bayani suna iya rasa amma idan Allah ya masa bayani kaga kenan. kaga man da suka manzo sallallahu alaihi wasallam yaudara lokacin da suka nemi ya taho yi sallah a masallacin su ba masjidul bira kaga masallaci ne na munafurci masallaci ne wanda ba Allah aka nufa da masallaci na masallacin ba kuma manzo Allah ya musu alƙawari yace ga kun ga yanzu muna hanyar tafiya yakin Tabuka amma na muku alƙawari idan na dawo zan zo muku sallah a cikin inda masallaci na munafurci masallaci da za a dinga shirya makarkashiya ga akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmai kuma suka zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ga masallaci nan sun gina saboda yanayin ruwan sama masa ana ruwa zuwa mu masallacin ka yana ba mu wahala wani sa'in ga yanayin sanyi kaga da wannan magana ce ta yaudara ta ƙarya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya gamsu yace ya yarda zai zo ya masa sallah a masallaci kaga sai ga gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga baya Allah ya sauka masa da aya Allah ta'ala ya ce wallazi ne taka zo masjidan ziraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'mini wa isadan liman haraba Allah wa rasulahu min Wani ya halifunna in aradna illa al suna rantse maka daga rantsuwa da suka maza Allah ya gamsu da ita kaga sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce wallahu ya yashhadu innahum lakadib la taqum fihi abadan masjidun usisa ala taqwa min awwali har zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi kaga kenan suna yaudarar manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ya masa da wahayi sai Allah ya bayyana masa yaudarar da suka yi yace wal awwalu azharu na farko shi yafi bayyanuwa ce yuqri'una Allah yaf'aluna fi'lan mukhali wa yasma'una illa anfusihim ba kowa suke yaudara ba sai kawunan su yaya yaudara kawunan su take inda mai yaudara shi ya shirya abinsa kuma ya shirya ne don ya farauce ka kai yake yaudara amma ka ce wannan yaudara kansa yawa ya kai ta zama kansa yawa Shi ne ma'anarta fi ilihim raji'un alai ai mummunan sakamakon wannan aikin da ukubar wannan aikin na yaudara kansu zai dawo to haka kaman kansu suka yaudara shine ma'anar abu an gane ma'ana yanda an siffanta yanda ukubar yaudara za ta dawo ta ci su aka siffanta kamar dama tun asali yaudarar da suka yi ba wani suka yaudara ba sai kawunansu wa ƙuri'a wa ma ya hada'una a wata kira'ar an karanta wa ma ya hada'una ita ce kira'ar kufawa an gane ko sauran kuma wa ma yi hadi'una yace bi fathil ba'i min ghairi alif da fathil ba ba tare da alif ba na karanta ta ma yakhda'una kaman kira rukufawa sai ta zama daga khada'a yakhda'u khada'a yakhda'u ita ce asalin ma'anar yaudara aikin da fito daga bangare guda daga bangaren mayaudari in ya yaudara sai a ce khada'a ya yaudara yakhda'u yana yaudara ita ko yuhadi'u ita kuma daga khada'a khada'a ita ce wata ɓangare biyu kai kayi min ne na yi ma shine ma'anar fa'al kaman ƙatala kaga ƙatala ka kawo min yaƙi na kawo maka yaƙi shine ƙatala an gane da zaraba zaraba sun yi doki doki shine ma'anar zaraba zaka na kamar ka ce suna yaudarar juna ɓangare biyun duka bangare shi ko da'una an mai da shi ga bangare guda an fahimci da abin yake asali ko to za mu ji bayanin da malam zai mana nan ce wa qur'a ma ya yakhda'una bi fathil ya'i min ghairi alifin min khada'a kaga min khada'a daga khada'a shi ko wancan daga khada'a yukhadi'una khada'a yukhadi'u wannan kuma ya yakhda'una daga khada'a yakhda'u ko huwa ablagu fil ma'ana shi yafi kaiwa maƙurar balaga a ma'ana saboda mai yace li'annahu yuqalu khada'a hada'a idan ramar hida'a an gane ana cewa khada'a idan yi nufin yaudara kuma ba ta mutu bangare biyu ba idan mutu yi nufin yaudara sai a ce hada'a wa khada'a tammala tammalahu ana cewa hada'a idan ya riga ya kammala yaudarar kuma yaudararsa ya ci nasara ga yaudara ya yaudare kai ka yaudaru sai a ce khada'a ne amma an ce khada'a ne ana nufin yayi nufin yaudara ga wannan wata ma'ana ce bayan waccan ma'ana ta bangarori guda biyu an gane ko sai ya ce eh, wa ma ya ne da Allah ya ce wa ma ya fida'una illa anfusu wa illa wa ma ya ne amma ba sa shuuri shi'uri shine ka ji abu da ka fahimci abu ko abu ya kai gare ka da ɗaya daga cikin abubuwan da ke sanya shuuri guda biyar ko dai ji ko gani ko eh, shaƙa ko eh, ɗanɗanawa da harshe ko taɓawa da hannu waɗannan su ne hawa su ne shu'uri duk abin da ka samu ilimansa ta hanyar waɗannan abubuwan shi ke kira shi'uri an fahimce shi ko ya ce wa ma ya shi'uru na hudifa ma'amulahu an cire masa ma'amuli shine maf'ulun mai ma ya shi'uru na ba sa shi'urin mai an ce kawai ba sa shi'uri ba ta jin abin menene ba sa jin shi'urinsa ya ce ai la ya na annahun ya fida'una an fusahun shi ne mafi'ulan bi ba sa jin cewa kawunan suke yaudara su sun ɗauka sun yaudarin mummuli amma hakikatul amri kansu suka yaudara amma ba su fahimci cewa kansu suka yaudara ba sai lokacin da abin zai bayyana musu su ga ukubar yaudara sannan da za su gano ashe ni yaudara nan kansu suka ba to shine ma'anar ma na ayya la na annahum yakhda'una anfusahum la fi qulubihim marad ka karanta ta la fi qulubihim marad Allah ya ce cikin zukatansu akwai rashin lafiya wani irin rashin lafiya ake nufi a nan shi ne mai fassara mana marar ya ce ya hakimilu an ya kuna hakikatan yana yiwuwa ya zama marar ɗin hakika ne rashin lafiya ne na hakika wa huwa al'alamun da zai yi duna min al wa gairi shi ne rashin lafiyan da suke ji na daga tsoro da fargaba da ɗarɗar kagarin munafiki yana tsoro na fargaba da ɗarɗar saboda ya gina abinsa ne akan karya. ya gina abinsa ne akan rashin barin mutane su fahimci hakikar al'amuransu to kaga kodin shi na cikin ɗarɗar da fargabar kada a gano shi to kaga wani rashin lafiya ce ce ko ko ya zama na cewa ana nufin rashin lafiya hisiya bayyananniya wacce yake jin ta zahiri ga ta rashin lafiya ce aw yaku an yakuna majazan ko ko ya zama majaz wal hasad da ma'ana shakka da hasada kaga wadannan su ma rashin lafiya ne an gane ko ba sai ya zama majazi ba rashin lafiya ne hakika saboda hasada a zuciya da kubuta a zuciya da damuwa da kiyayya duk zaka ji su suna da zafi a zuciya da sanya maka damuwa kaga rashin lafiya ne su kansu zahira to da haka wannan kenan ko dai zama rashin lafiya hissiyan shine ka ji zafi da raɗaɗi a zuciya ko ko rashin lafiya ma'anawiyan shi ne irin su hasada da eh, munafurci da suna ciki da hasada da munafurci da kiyayya ga addini da sauransu da sha'awar zina duk suna daga ciki kamar da Allah ya cewa eh, in taqaitun na fala taqdana bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi maradun ana na rashin lafiya na sha'awa an gane ko na sha'awa ga abin da ya shafi fasikanci to waɗannan duk suna ciki eh, bi ma'anar shakku wal hasad kenan sai kalma ta gaba shine sai Allah ya ce fazadahumullahu marada kalmar fazada kaga fa'un musabbab sabab sababiyya saboda rashin lafiyar da ke zuciyarsu sai Allah ya kara musu kaga shi ne fa'u sai kalmar zada kaga zada fi'ilil madi an gane fi'ilul madi fi'ilul madi ana amfani da shi ga addu'a sai a ce rahimakallahu ana nufin Allah ya riga ji kanka ba ana nufin ana roƙon Allah ya ji kanka kaga shi ne ma'anar rahimakallahu to da haka na ana amfani da fi'ilul madi bi ma'anar du'a to shine malam yace to nan da aka ce da Allah yace fa zadahumullahu marada shi ana nufin addu'a ce kuma addu'a kun san kashi biyu ne akwai addu'a mai kyau akwai mummunar addu'a idan ka ce zadahumullahu marada an yi musu mummunar addu'a kan Allah ya ƙara musu wannan rashin lafiya a ta shiga min babin addu'a an gane ko ko zamana min babil khabar khabar shi ne labari fa zadahumullahu marada ai ana da labari sai Allah ya ƙara musu kare ce ne waɗannan bangarori guda biyu ma'anoni guda biyu suna iya tahowa shi sa malai ya ce ya eh, yahtamilu du'a'a wal khabar yana iya ɗaukan addu'a yana iya ɗaukan khabar ne labari fahimci wannan ko ta sai abu na gaba ya za eh, wa zawalahum azabun alimun bima kanu yukazzibuna malam mutumin andalus ne shi mawallafin littafin nan malam ibn juzai alkalmi mutumin andalus ne bar hasili ma shahada ya yi a cikin yaƙoƙin da aka dinga yi da kafaran nan yankin andalus a irin waɗannan yaƙoƙin ya yi shahada rahimahullahu maharallahu lahu wa rahimahu wa arbahu wai don haka nan yankinsu suna karatu ne da kira'an nafi'u da su da magrib an gane ba tsakaninsu da magrib arewacin afirka shi ne ruwa wani ruwa da ake kiran shi albahar al'adiyar shi yake kyau da turanci da mediterranean shi ya raba su da turai ka da ka tsallaka ne yankin andalus idan ka tsallako nan kayo afirka yankin maroko da ka fi yasa dai yankin ana kiransa al-maghrib al-arabi kuma abinda suke karatun su shine qira'an nafi'u nafi'u na daga cikin masu karanta shi sai zamu ga yafi gina karatun sa akan kira annabi kaga sai kai ce mana wa qur'a a wata qira'ar yakhda'una kaga kira da yace wata kira da haf yana cikin masu karanta ta yakhda'una kaga ya nuna cewa ce ba akan ta yi kira ba ya gina kira akan yukhadi'una ita ce kira'ar mutanen Madina haka nan dan ma da yazo yace yukazzibuna tun farko sai kawo ta da tashdidi kaga kenan kira da ya gina aka ita ce kira'ar masu kan ta da tashdidi walahum azabun alimun suna da azaba mai radadi bima kanu saboda wannan babu ita ma ta kira ba sabariya me ya sabbaba musu waccan azaba mai radadi shine ma kanu yakzibuna kaga ma kanu yakzibuna nan shi ma kana ma wa ta'ala sai ka fahimci wata irin ma ce ala fahimtar ga wata irin mace shi ke sawa kaga ba ta zama tuwa lafiya in ka ce ma kanu ya mana ba kana nufin ba su kasance suna karyata ba domin sun kasance suna karyata kaga kenan ma ba lafiya ba ke an gane ko haka nan ba ta tuwa mausuliya ba ana nufin da abin da suka kasance suke karyatawa ba ana nufin da karyatawar da suke yi to irin ba da take ba da wannan ma'ana take kira ma almasdariya wacce ake juya ta ita da filin da ya shigo bayanta sai ta ba da masdar don haka masdar din ma kano yakzibuna shine bi kaunihim yakzibuna da su kaga ma Kano sai a mai da ma da Kano sai ba da masdar wani masdar kana ya kunu ke bayarwa shine kaunan sai a ce to bi ma kanu yakzibuna ta bi kaunihim na, saboda kasancewar su suna karyatawa an gane wannan ko to waɗannan duk su ne sai malam ya tafi kan yukarribuna yake da tashdidi wanda ta karanta bi tashdidi sai ya zama na madin sama da tashdidi yukazzibuna madin sa kazzaba yukarribu masdar din sa takriban ismul fa'il ɗinsa sa mukazzib shi ko ismul maf'ul mukazzab gane wannan ko to wannan shine ma'anar sa kiyatawa shi ko mara tanda shine kazaba yakzibu ya kariya an gane kazaba yakzibu ya kariya da haka kowanne suna yin kariya kuma suna kariyatawa da haka magana da suke faɗa kariya ce aikin da suke yi sun gina shi ne akan kariya kaga yayi daidai da suna yin kariya kuma yukazzibuna suna karyata domin sun karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun karyata Allah sun karyata ranar karshe sun karyata alqur'ani hakikanin al'amari duk da cewa wai a baki suna cewa wai sun yi imani amma hakikanin al'amari sun karyata Allah sun karyata manzon sun karyata alqur'ani kaga wannan shine yukazzibuna ay yukazzibuna ar-rasula ga ba sai ba kanu yukazzibun saboda karyatawa da ba suke karyatawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ƙuri'a a wata kira a kan karanta kaga wa ƙuri'a ko da kira a shaza ce haka ke cewa wa ƙuri'a kaga ne amma nan bayan nufin shaza ba ce domin kira a ce mutawatira an gane ko cikin kira a saba'iya wa ƙuri'a bi takfifi a wata kira a an karanta bi takfifi ai zibuna suna yin ƙarya faɗin ƙarya shine yakzibuna kamar da ce fa aqabahu nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqanahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibuna suna yin ƙarya to haka nan shi ma yace wa qul abi tafifi ay yakdhibuna fi qulihim ma'ana suna ƙarya cikin fadin su amanna cewa da suka yi amanna billahi wa bil yawmil akhir wannan fadin da suka yi ƙarya ne saboda ba a zuciya yake ba da a ce ko da suka faɗa haka yake a zuciyarsu to sai a ce kun yi gaskiya amma sai zama na a zuciya ba haka yake ba amma sai suka faɗa abin da yake ba haka ba an gane ka ga wannan shine ƙarya a ce eh, daga ina kake kace daga Kano alhalin daga Gusau kake da ka faɗi ƙarya magana da ka faɗa cewa daga Kano kake alhalin daga Gusau kake ka ƙarya saboda mai saboda ka faɗi magana da ba haka take ba kuma zuciyarka ka san cewa ba daga Gusau da kake ba to kaga eh ba da Kano kake ba a zuciyar ka san ba daga Kano kake ba to kaga wannan shine kariya to su ma sun ce amanna billahi wa bil yawmil akhir da bakin su amma hakikanin al'amari ba haka yake ba ba su da imanin musiba to kuma ne zama kariya shi yasa yace ai da mene bima kanu yakzibuna ya eh, fi qaulihim sun yi ƙarya fi qaulihim amanna an gane sai gaba yace wa idza qila lahum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا la tufsidu fil ardi la ce da su kada ku yi barna a bayan kasa kada ku yi barna me ake nufi da barna dole ga akwai bukatar a fassara wata irin barna ake nufi yace abin da ake nufi da barna shine bil kufri kar ku yi barna a bayan kasa da kafirci yin kafirci barna ne wabin nami wannan mimaci haka nan da an namimanci wani ga daukan magana daga nan a kai ta can daga can a kai ta nan ba barna ne an gane ko annabi ya ce na kulul jannata da mamun wanda ke daukan zance daga nan ya kai da nufin ya hada mutane fada amma wanda ke daukan zance daga nan ya kai can da nufin ya yi sulhu wanda ba a kiran shi annabi ne mutane ne dama ka san fada suke da juna kawai kowa tsegumin ɗayan yake nema ya je a ce wannan bai yi kaza ba wannan ya yi kaza na tsegumi shi kike nema kuma kowane jira yake a ce ai wane ya ɓace ka wane ya ci mutunci ka wane ya ce kaza kowane abin da yake jira ka masa kenan a dai wannan lokacin kai sai ka ɗauki wata magana mai kyau ka zo ka ce ai wani ya ce wallahi in ka ka ji yaban da ya maka ya ce ai kai mutumin kirki ne kana da mutunci kana da kaza ga wannan ka ɗauki shi ma kuma ka ɗauke ka je ka samu wancan ka ce ai kai duk maganganun da ake gaya maka ga wani ma ashe duk ba gaskiya ba ce ni da kuɗin da na ji shi ba banka ka ga nan ka ɗauki maganin nan ka kai can ka ɗauki amma da nufin me nufin islahi kaga wannan ba ta da matsala amma ka ɗauko magana ta ke gumi ai da kajin da wani yake bacin ka ya ce wala baka fiye komai ba ya ce kai ba kowan kowa ba ne ka ce baka san kaza ba ba kai kaza ba ya ce shi ɗin banza shi ma da bai iya kaza ba ka je ai na je ya ce kai ɗin banza kai da baka iya kaza ba to wannan shi ne annabi banci amma haka wannan na daga cikin abin da suke yakawa wa iqa'u sharri da aiwatar da sharri yana daga cikin aikin da suke wanda duk waɗannan suna cikin barna shi ne barna ta kowace irin barna ma'ana ta tana shiga na wa gaida zalika shi sama lai ce mana wa gaida zalika kaga ya buɗa duk wani abu da bai ambata ba ma suna iya shiga Bai za ka yi da lahum su yi fil ardi qalu inna ma nahnu muslimun sai su ce inna ma kaga inna ma ta take ta zance ne kawai nahnu mu muslihuna masu gyarawa ne aslaha ya gyara amma salaha ya gyaru da kansa ko salaha ko saluha kamar da nabi ya ce ala wa inna fil jasad mudghatan idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu kaga wannan hadisin ya nuna mana muqarana ko muqabala tsakanin eh, fasadi da salahi an gane fasadi da salahi kaga kenan salahi shine dubbin fasadi shi islahi gyarawa shi ko fasadi batawa da ɓarnatawa kaga waɗannan na gyarawa waɗannan na ɓarnatawa kamar yadda ke al'amuran mummune kaga mummune sun da gyara abubuwa cewa abubuwa su tafi daidai a bauta ma Allah ai ma Allah biyayya wasu kuma suna nan barna suke kamar gashi ga intanet za ga wasu suna ta wa'azi Allah ya ce ai kaza Allah ya ce kar ai kaza Allah ya hana zina Allah ya hana caca akwai wasu kuma wanda su ba abin da ke mu da tallata alfasha din da zina kaga waɗancan su da mufidona waɗannan su ne musulihuna gane to haka al'amura suke su mu dai su ne masu islahi waɗancan su ne masu barna wanda a ce misali kamar a ce mabarnata masu yaɗa fasadi masu yaɗa zina da alfasha a intanet a ce musu ku daina abin da kuke yi ba daidai ba ne wannan al'amari Allah ya haramta kuma wannan al'amari shi ke jawo bala'i a bayan ƙasa tun anan duniya wannan yaɗa barna da fashe alfasha da zina da kuke yi shi ke jawo bala'i a bayan ƙasa sai a a'a ai mu gyara muke yi saboda mutane suna dan buƙatar abubuwa ka buɗe mutane nufin ji su mori 'yancinsu. kaga sai sai gyara suke kaga daga nan zaka san cewa hakika wannan ba gyara bane to kusan wannan misali ne abinda mutafakai suke ya dara abinda waɗannan suke ya ce kalu inda ma nahnu muslihun sai ce ai kawai mu masu islahi ne is muslihun ismul fa'il ne na aslaha yuslihu islaha shi ne gyarawa shi ko salaha yaslahu salahan salahan shi ne gyara a kan suka ce an ba komai da ke maganar gyara su suke barna amma suka ce ba ma wai kawai na farko su ce ba barna suke ba kaga wannan wani abu ne da a ce ku daina barna su ce ba barna ke ba ko kuma ce ku daina barna su ce ba ma barna ba gyara suke kaga an samu akasi suna barna an ce ku daina barna sun ce ba barna ke ba misali ko ce a'a gyara muke so sai a'a ai babu ma masu gyara sai mu kaga kenan ku ne ma mabannatar domin babu masu gyara sai mu mu ne kadai shi ne ma'ana inna ma inna ma tana ta zance ma'ana babu wasu masu gyara in ba mu ba su da suke yada barna kuma duk inda abu yake haka yake duk inda kaga masu barna duk inda ga masu ta'annutanci sai sai ai suke gyara ai suke ba mutane yancin suke ba mutane walwala shi da gyaran da suke haka suke yi irin waɗannan barna daga mabarnaci ba ma kawai ya ce wai ba barna yake ba ko ya ce a'a shi ne gyara ne a'a ya nuna ai shi ne ma mai gyaran ku ne masu takura wa mutane ku ne masu kuntata mutane ku ne yan ta'adda ku ne yan kaza saboda a kauda wannan hakika yake to gashi yace ya tamil an kuna juhudul kufri an gane yana iya yiwuwa ya zama na suna inkarin kafirci liƙaulihim amanna an gane cewa da suka yi amanna da daga da suka ce inna ma nahnu muslihun kaga suna inkarin cewa ai ba kafirci suke ba saboda mai saboda dan ce sun yi imani shine ba ya tamil an yakuna juhudul kufri aka ce da su ku da barna Mai ce barna barnar na da yawa amma eh, jagora barnar ko wanda yake ita ce ba a cikin barnar ku shine munafurci sai sai ai ba barna suke yi ba ba nan ba barna suke yi ba ba kafirci suke yi ba wannan faɗin da suka ce amanna haka take kuma haka suke kai ai wanda shi ne abin da ake nufi da kalu inna ma nahnu muslimun ya tamil an yakuna juhudal kufr juhudal li qawlihim amanna a wuce kari amrihim ala salahin ko ko itikadin cewa ai su sun amanta cewa abinda suke yi salahi ne su duk wata barna ba ta su bace saboda su ke yada salahi kama amanan nasu kamar yadda mutane suka imani ana nufin mutane anan ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan shi ake kira al-am al-murad bihi al-khusus kaga lafazin am ne am annasu amun ne Aga annasu ne ta kai ga wasu mutane da mutanen yanzu da na da da musulmai da kafirai da munafakai, da sunansu, an annasu gane to amma anan sai aka ce kamar amanan nasu kamar yadda mutane suka yi imani an kwaci lafazin am amma ana nufin keɓantattun mutane su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane kamar da Allah ya ce allazina qala lahumun nasu inda nasa jama'u ulaku kaga kan amun ne bihila kusus al-khusus allazina qala lahumun nasu wanda mutane suka ce da su kaga mutane ana nufin mutum guda mutum guda ne yace da su innan nasa jama'u lakum kaga mutum guda ne kaga ta kace da shi nas kaga amun yurad da al-khusus shi ma da ya tashi fice ga su innan nasa tarjama ulakum har kaga ba dukkan mutane ne gaba daya suka hadu ba tunda su kansu da aka hada kan ayake sun su ma suna cikin annas an gane ko kuma haka kenan kaga wanda shine al'am al-murad bihi al-khusus yake yace kama amana nasu ay ashabun nabi sallallahu alaihi wa sallam wal kafu yahtamilu an takuna litashbih ko dai ta zama littafi ne kamantawa an gane ko a kama ku yi imani kamar yadda waɗannan suka yi imani shi ne tasiri, shi ne mafi yawan zuwa ma'anar kafin an gane an taka ta kuna da ta'alil ta'alil, shi ne kafa illa, yi imani kama amanan nasu saboda mutane sun yi imani shi ne ta'alili an gane ko shi ne ta'alili kamar da Allah ke cewa eh, wannan eh, wazkuruhu kama hadaku ku ambaci Allah kamar yadda ya shigar da ku kaga ba ana nufin kamanta eh, ambatan Allah da shiryar da ya muku yayi kama da wancan ba ana nufin ku ambaci Allah saboda shiryar da ya muku kaga nan sai a ce al-kafil ta'alil an fahimci kafin talil ko wa wazkuruhu kama hadaku ai ku ambace shi saboda shi ne ta'alili saboda hidayar shiryar wanda ya muku to haka nan nan ma ko dai zamana aminu kama amana nasu ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani kamar yadda suka yi imani irin imaninsu wanda bai kunshe da munafurci ko kun yi da amma imanin ku yana kunshe da munafurci amma su nasu imani ne na hakika wanda yake yayi daidai da furici da kuma zuciya to irin wannan imani shi ne kuma amanan nasu shi ne tashbihi ko a ta'alil saboda mutane sun yi imani ku yi imani saboda mutane sun yi imani eh, sai ce eh, aminu kama amanan nasu ba ma ya tamilu an ta kuna kafatan kama hiya fi wa ma ko aw ta kuna masdariyatan ma ko dai ta zama kafa kafa ita ce mai tsarewa ma'ana mai hana aiki ko take shiga ta hana wa abu aikinsa kama amanan nasu aika imanin nasu ya ce kama hiya fi rubba kamar da muke shiga cikin rubba ma an wa an ta kuna masdariya ko ko ta zama masdariya irin waccan da muka yi an gaji ko inda ke cewa wa ma kanu Eh, wa ma kanu wa ma hum bi mu'minina ko eh, da wacce ce muke ma eh, ma masdariya muke ci tafin nan wa ma kanu yakzibuna yawwa wurin wa ma kanu yakzibuna ita ce masdariya to nan ita ma tana iya yiwa ta zama masdariya an gane ne yake cewa aminu kama lu aminu kama amanan nasu kama amanan nasu sai zama ka imanin nasu anu'minu ka imanin nasu shine ma zaman tawata masdariya ya ce a nu'minu inkarun minhum wanda shi ne hamza ta itifam kaga alhamza itifam nu'minu imani hamza kuma a nu'minu za mu yi imani kaga shi ne itifam to irin wannan itifam yana zuwa wani lokaci mai ma'anar itifam an gane ko a an ta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim kaga a an ta tambaya ce suna so ya ba su ansa ya ce eh ko ya ce a'a shi ne ma'anar istifhamul haqiqi wani lokacin akan yi istifhami na inkari na korewa a nu'uminu kama amana sufaha ma'ana abun korewa ne ba za mu yi ba an gane shi ne ma'anar hamzatul istifham bi al istifhamul inkari za ku ji suna yawan cewa tafsiri istifhamun inkariyun shi ne ma'ana ma'ana istifham ne sigarsa tambaya ce an gane amma kuma ma'anarsa shine ba zan yi ba kace shi zan yi abu kaza shin ni zan yi kaza ba zan yi ba ba daidai ba ne gare ni yi wannan abu to ne istifamul inkari yace to aminu inkarun ne wata ƙabihun. da kuma muzanta cewa ai mummunan aiki ne yanzu kamar ni ce yanzu kamar ni sai in yi abu kaza kaga tambaya ce ka kawo ta ga tambaya amma kana nufin cewa abun korewa ne a gare ni kuma abun mummunan abu ne a ce ni in aikata wannan to wannan shine ma'anar qalu anu'minu kuma amana sufaha yace ala innahum humus sufaha wannan shine dukkan da Allah ya musu Allah kaga Allah harfu tambihin fadakarwa ne jan hankali kaga shi kansa na da cikin karfafa zance zancen da aka karfafa shi da ala kaga ba duk da yake da zance da ba karfafa shi da ala ba kaga haka Allah ya karfafa musu can su sun karfafa cewa inna ma nahnu muslihuna kaga sun karfafa da inna ma da nahnu da muslihuna shi ma dan wannan alif wallahi na karfafa zance ne sai Allah shi ma tabbatar musu cewa lalle su ne ma'arnata da cewa ala na ba zance inna kun ga kama inna harfi taukidin wa su a cikin lirabin tana cewa harfi taukidin harfin ba zance sannan hum innan na gani ala inna hum kaga hum shine ismu inna sai aka sake kawo ta hum kuma an gane ala inna hum hum wannan ita ce har suna kiran shi imad la malaman nuhatun kufa suna kiran ta imad abin gina an gane su kuma nuhatun basra suna kiran shi damir al shi ma ana kawo shi ne don karfafa zance an gane shi sa zaga wata kira'ar Allah ya ce alladine ne wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa inna Allaha huwa al-ghaniyyul hamid aba ta wa man yatawalla fa inna Allaha hal ghaniyyul hamid ba tare da huwa ba kun ga ashe zuwan huwan yana ƙara karfafa zance to da haka daga ciki karfafa zance huwa ta zo ga huwa ga Allah inna sannan ga damirul fasili hum an gane ala innahum humu wannan humu din sannan kuma as-sufaha shi ma alif wal lam kaga da kafa zance ne har sai Allah ya karfafa musu cewa lalle su ne sufaha wawaye fiye da karfafa wanda suka yi wa kansu na cewa su ne muslihuna sun ce innahum humul ala qalu amadine eh, bala inna ma nahnu muslimun kaga su sun karfafa da inna ma da nahnu da al da kuma Allah ya karba musu da ala da inna da damir fasil da kuma A gane ko ala innahum humus sufaha'u ce raddun alaihim wa inaqatu safahi bihim inaqa shine jinginawa ana ku ya jingina da jingina wauta ita ce a safah an gane ko safihun shine mausufun bis safahi wanda ya siffanta da wauta shine safihun asalin wauta sunanta safaha ko safahun an gane to Allah ya jingina safahu ilaihin ina datu safahi bihim jingina wauta gare su wa kadhalika humul mufsiduna hakanan humul mufsiduna an jingina fasahi zuwa gare su an gane shine ma'anar kazalika domin ya tsallake ta kan kawo ba an gane to shine ya kawo anan yace hakanan shi ma humul mufsiduna ai ina datu fasadi bihim shine ma'anar kazalika an fahimci wannan ko yace walla wa jaa bil alif wal lam li yufida hasari safahi yace alif wal lam yazo saboda ya bada ma'ana takaita shine hasar as-safahi wauta a takaita shi gare su cewa aikam kar babu wasu masu fasadi da barna su kaga kenan daga cikin bayan zuwan alif wallan babban ma'anar da ta bayar shine alqasru shine alhasru cewa ai babu kamar inda suka ce inna ma nahnu muslimun sai Allah ce babu wasu wawaye in kuna jin a cewa na wawa ne ko ku ji bayanin wauta to babu inda aka taba yin wawaye irin ku shine eh, idatatis safahi wal fasadi fihim wa akadahu bi inna kaga Allah ya akada shi da inna ɗaya kenan wabi Allah wabi Allah haka nan da Allah ta istiftahi kalami haka nan alati taqtadil istinaf wata ke nuna istinafi wa tablihul mukhatabi da kuma faɗakan da wanda ake wa magana an gane ko qalu amanna eh, qalu amanna ko wata aya ce wannan to shi kenan domin a iya tsayawa kan wannan ko mu zo sabuwar aya sai mu tashi alu eh, amanna billahi wa wa laqul alladhina amanu alu amanna shi kenan sai mu tashi kan wannan ayar insha Allah Allah kai sati mai zuwa alhamdulillahi rabbil alamin akwai dan uwa malam Muhammad eh, tambuwal wanda yana daga cikin ɗaliban da ke halarta karatun da lokaci-lokaci ya samu wani iftila'i gurin saka gulof a masallacin sa na can sai zami da faɗo ya kashe hannaye biyu gaba ɗaya Allah sa gaba ɗaya guda biyu sun karye don haka yana buƙatar addu'a ga 'yan uwa Allah Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa wannan damuwa. Wurin sa gulof ɗin masallaci. sai zame ya saka rubar fenti to ganin cewa kafe ce da ci za ka motsa ba gasar robar fenti motsa ba take ya ɗora robar fenti sai ya ɗora wata robar saman wata sai ya hau kai to yana hawa kai kuma sai Allah ya kawo kaddara sai kasan ta tsage sai ta faɗi sai ta faɗi da shi yana faɗowa sai kan hannayensa nan take hannayensa bi duka suka kare yanzu yana canza zauna a gida Allah ya ba shi lafiya Allah ya sauke masa Allah ya sa ka fara ne alhamdulillah ne gaskiya ne suna da gaskiya ne yara sun